Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mun shaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana ta laraba da fatan an tashi lafiya to abin da za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dumi su sai muryoyin masu sauraro daga nan sai duniyar mu a yau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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu ga labarin duniya da dumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu shugaban kasar iran ya ce duk wani kuskuren da hamshin kasar isra'ila za ta yi na farwa kasar iran da yaƙi to shine kuskuren ta na ƙarshe ƙungiyoyin falasɗinawa sun cilla makamai masu linzami kan garuruwan yahudawan sahiyoniya saboda mai da martani sannan za ku ji cewa janar-janar da ke yaƙi a ƙasar sudan sun amince su tsagaita a budewa juna wuta na mako guda yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran sain ibrahim ra'isi ya bayyana cewa idan haramci ƙasar isra'ila ta yi kuskuren farwa ƙasar iran da yaƙi a karon farko to kuma shi ne karo na ƙarshe don mai da martani da jumhuriyar musulunci ta iran za ta yi zai kauda haramci ƙasar isra'ila daga samuwa ne tashar talabijin ta faransa TV a nan Tehran ta nakalto shugaban yana fadar haka a jiya a hira ta musamman da ta hada shi da talabijin ta Almayadin ta kasar Lebanon. Ya kuma kara da cewa karfin sojan jamhuriyar musulunci ta Iran ba a boye yake ga kasashen yankin ba. Shugaban ya ce hamfi kasar Isra'ila ba za ta wanzu bayan duk wani yakin da zai hada ta da jamhuriyar musulunci ta Iran ba. ƙungiyoyin falastinawa sun mai da martani kan garuruwan yahudawa a yankunan su da aka mamaye a jiya talata bayan da jiragen yakin hamci kasar isra'ila sun kai hare-hare kan yankin zirin gaza tashar talabijin ta press tv a nan 'yaranta ta nakalto majiyar falastinawa a gaza na cewa hare-haren yahudawan a jiya talata sun hada da yankunan garin khan yunus da ke kudancin yankin majiyar ta kara da cewa kungiyar hamas ta maida martani tare da cilla rokoki da dama kan garuruwan yahudawa a yankunan falastinawa da ta mamaye kafin haka dai kungiyoyin sun maida martani da cilla makamai masu linzami kimani ashirin kan matsugunan yahudawa saboda kisan da gwamnatin haramta kasar isra'ila ta yi wa khudur adnan na kungiyar jihadar islami a gidan yarin da suka tsare shi a jiya da safe adnan da ya shiga yajin cin abinci na kwanaki 87 saboda neman yahudawan su sake shi amma suka ƙi sakinsa har zuwa lokacin da ya shahada a jiya da safe ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan ta kudu ta ba da sanarwar cewa janar janar masu yaƙi a kasar sudan sun amince su tsagaita buɗe juna wuta na mako guda ma'aikatar ta ba da wannan sanarwar ce a jiya talata ta kuma kara da cewa janar janar da ke rikici a sudan sun amince da tsagaita buɗewa juna wuta daga ranar hudu har zuwa sha ɗaya ga watan mayun da muke ciki a matsayinta na mai shiga tsakanin a rikicin sudan da sunan kungiyar kasashen yankin igat gwamnatin juba ta ce ta sami ci gaba a yunkurin kawo ƙarshen rikicin na sudan ta ruwan sanyi sanarwa ta ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sudan ta kudu ta ce shugaban ƙasar sudan ta kudu silva ya tattauna ta wayar tarho a jiya talata da janar janar guda biyu da ke yaƙi a sudan wato janar al da kuma janar hemeti kuma dukkaninsu sun amince da tsagaita buɗewa juna wuta wanda zai fara a ranar hudu ga watan mayu zuwa sha ɗaya ga watan har ila yau sanarwar ta kara da cewa ɓangarorin biyu sun kuma amince su naɗa wakilansu don gudanar da tattaunawar zaman lafiya a duk inda suka zaɓa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi wato oic ta ɗora alhakin shahadar hudur adnan na falastino kan gwamnatin harmce ƙasar isra'ila sanarwar da kungiyar ta fitar ta yi tir da harmce ƙasar isra'ila kan shahadar adnan kuma ta ƙara da cewa hakan ya faru ne saboda rashin kula da lafiyarsa kungiyar oic ta ce hakan na faruwa ne dai sakamakon matakan wuce gona da iri na harmce ƙasar isra'ila da cin mutuncin bil'adama da take yi wa fursunoni falasɗinawa da kuma tauye masu muhimman haƙoƙansu da ta take wa'anda suka zo cikin yarjeniyoyin ƙasa da ƙasa ƙungiyar ta oic ta kuma tabbatar da goyon bayanta ga fursunoni falasɗinawa tare da yin kira a lokaci guda ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su shiga tsakani domin karewa falasɗinawa haƙoƙinsu da kuma tsawatawa gwamnatin mamayar isra'ila domin kawo ƙarshen cin zarafin da take wa fursunonin falasinawa da kuma gaggauta sakinsu gwamnatin iran ta ce ziyarar da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi zai kai ƙasar syria za ta fi mayar da hankali ne kan inganta alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu da yake magana a wani taron manema labarai na mako-mako a jiya talata kakakin gwamnatin kasar iran ali bahadari jahrumi ya bayyana cewa ziyarar ta kwanaki biyu da shugaba ra'isi zai kai kasar syria zai fara ne a yau talata shugaba ra'isi zai je kasar syria ne bisa gayyata a hukumance daga takwaransa na kasar syria bashar al-assad in ji kakakin gwamnatin ziyarar za ta mai da hankali ne kan karfafa dangantakan tattalin arziki da siyasa tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma kasar syria da kuma matakin tsayin daka wajen gwagwarmaya da hanfi kasar isra'ila in ji bahadari masu sauraro karshen labaran duniyan kenan tuma da yanzu kuma sai a gya zama domin aji shirin nan na muryoyin masu sauraro.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 Assalamu alaikum BOH Tehran mai magana Bilamina Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To ko shakka babu zan yi amfani da wannan dama wajen kira ga bangarorin da ke rikici da juna a ƙasar Sudan da su kai zuciya nesa. Ganin cewa dai wannan rikici babu yadda zai kai su zaman lafiya dai aka ce ya fi zama ɗan sarki. Sannan ina kira ga sauran ƙasashenmu na Afirka musamman ƙasa ta Najeriya da ta gaggauta ɗebo al'ummar kasarta da ke zaune a kasar sudan wadda wannan yaki ya ritsa da su daga karshe muke addu'ar allah ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya na gode boh tehran jamhuriyar musulunci ku tashi lafiya mai magana bilamin agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana huda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar a kan kasan Sudan ko kuma janar-janar guda biyu da suke yakan junansu a kasar Sudan domin kwaɗayin neman mulki ko kuma ra'ayi na kansu. To ina fatan Allah ya sauwaka wannan rigiman da ake Allah ya kawo ƙarshensa domin ba ci gaba ba ne. A cikin ƙasa ɗaya kuma musulmai suna suna kashe junansu suna lalata dukiyan kasa don turawa sun ziga su ko kuma su amerika sun zo sun shiga sun yi kane kane sun sa su sun haddasa rigima tsakaninsu muna fatan allah sa su gane su daina kashe-kashen wannan domin duk wanda suka kashe 'yan kasan sudan ne kuma dukiyoyinsu ne suke barnata ina fatan allah kawo mana wannan tashin hankula a mu na gode radio tehran assalamu alaikum ta'ala wa barakatuhu hausa radio iran farko na ɗahiru mangala ruwan jigawa da magaram jamhuriyar nijar na kiraye ku ne daga nan kano tarayyar najeriya kai jama'a ya duk ƙasashen larabawan nan na duniya suna ta neman yin rikici ne a kankanin su yanzu ana yi na ukraine da rasha ba a gama shi ba a ce har sudan ita ma yanzu ta ɗauka kai jama'a ya jama'a sulmi gaskiya a tashi kai a ci gaba da addu'a magana ɗahiru mangala ruwan jigawa da magaram jamhuriyar tarayyar Nijar na kira ku ne daga nan Kano tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum gidan radio BOH Hausa mai magana da Alhaji Ahmad Akarci Umar dan Nafalla. To gaskiya fi sabirin layi kamar Sudan mutane ne ingantattu suna bin sakatar kasar suna rika da iko a zaman lafiya. Wa'ansu shaidannu sun zo sun rikita musu lissafi sun zo sun sa suna tarwatsa kasar su banza da wafi. Shi kuma wani abu da suka yi bai kamata ba suna bin umarnin turawa suna raba musu kanuwa. Saboda su turawa sun zo sun raba ma duniya kanuwa gaba gaba daya an kashe kaddafi an kashe saddam hussein an kashe mazaje da dama anda suke rike da kasashen su bisa gaskiya tura sun zo sun fasa musu kanuwa sun kawo walakantaya sun gama su to da allah da annabi mutane na duniya ku kula da kanku wallahi duk wanda ka biyar tarbar tura ga wallahi ya shiga matsala wallahi kuma ya koma baya cikin kasar shi to dan haka mutane su rike allah su kama annabi su rike kasar su gaba daya su ba kansu lafiya da allah su rike allah da annabi kawai su ba kansu kowa lafiya duk wani azzalimi wanda suka gaba su yarda yana cikin kasar su kauda shi ba su lafiya fitan musu kasar su kama kasar su ga allah ɗaya ne kuma biyan bukata wurin Allah yake kuma Allah kama mana Allah taimake mu sai na da gare ku gidan radio BOA ta Hausa Jamhuriyar Musulunci Iran. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio Hausa biyu har daga birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radon Jamhuriyar Musulunci na Iran ina muku fatan alkhairi. Allah shi shine cewa dangance da lamuran kasa a sudan inda ake wannan tashin hankali to muke roko ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kwanci hankali cikin wannan kasa. Ubangiji wannan yaki da ya addabi mutane baki dai. Ubangiji Allah ya kawo karshen shi. Ubangiji Allah ma musulmi jagoranci kuma a wannan al'amari da kuke gani na wannan kasashe namu to sai dai mai ta'adda wurin Allah subhanahu ta'ala tunda kasashen yammacin kasar duniya ba su kauna kasashen Afirka matakar dai ba san amarni sun kada umarnin da suke so ba kenan su dai suna son kullum a ce ana tashin hankali dan su shigo cikin kasa da ake tashin hankali sai ta yi abin da suka ga dama to da haka muke roko ga Allah subhanahu ta'ala dukkan musulmi inda suke Allah ya kara ba mu haɗin kai sai an jama'a huta lafiya hazar salam assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna ta da loli dan madan fara la a cikin garin tudun aguwa na kira ku ne daga nan cikin garin tudun aguwa muna godiya da kuke bamu dama muke kira muke faɗin albarkacin bakin mu na kiran ku ne a bisa kan yan nijar da kwaso daga ƙasar sudan da ma'aikata suka hana yan jarida su je su samo labaru ka san ai kawai abun akwai rufa-rufa ne a ciki kenan ba ɗiyan talakawa ne a kwaso ɗiyan masu eh, ɗiyan masu mulki ne ɗiyan shugabannin ƙasa su da kwaso shine sa aka hana eh, yan jarida su je su samo labarin da za su faɗa a duniya cewa ai ba diyar talaka ne a kwaso kenan kaga haka zai haddasa wata fitina shi yasa suka rufe suka hana idan da a ce suna da gaskiyar wanda suka ɗauko diyan talakawa ne kenan da sun bar yan jarida sun je sun yi aiki su gaskiya haka inda suka bai dace ba bai kamata ba ce a hana yan jarida su je su ɗauko labaru har ake wani ikirarin cewa Nijar 'yan jarida sun ci gaba ake wasu bukukuwa ina aka ci gaba ci gaban ma ci gaba ne irin na masu hakarijiya ana yin kasa ana cewa an ci gaba ina ci gaba ana kuna ta da lauli lamarin fada zikir latina agwa tashi lafiya radio jamhuriyar musulunci ta yara. Assalamu alaikum ta Hausa suna na Rabu mai shayi garin Unguwar Tudu. Ra'ayina akan kwaso ɗalibe na Nijar. To ya kamata gwamnati ki sa himma domin wannan hana da aka yi na 'yan jarida su je su ga wanda aka kwaso mu a mu ba ɗalibai ba ne diyan yallan manya ne aka kwaso kenan 'yan jarida in sun je za su ga ko suwaye aka kwaso shi yasa aka hana. To ya kamata awa kowa da kowa adalci tunda kowa ɗan Nijar ne. Suna na Rabu mai shayi garin Unguwar Tudu. Assalamu alaikum biyo Rose Tehran murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne mai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan mai da magaram. Hakika muna kira ga tsakanin dakarun sojojin da ke kasar Sudan da ke tashin hankali na hwadace-hwadace da ya kamata su gane zaman lahiya shine ci gaban kasa kuma wannan makircin kasashen yamma ne hakika ya kamata shugabanninmu na kasashen Afirka su yi karatun ta nutsu ganin cewa duk kasar da take zama lahiya tura hanyar masu so su wargaza ta da fatan dai wannan makirci nasu allah kawo mu karshen su kuma allah sa shugabanninmu na afirka su gane da cewa wannan marahuci na kasashen yamma ya kasance ya kasance izina zuwa a gare su na gode ku tashi la Allah ba mu zaman lahiya kasashen mu na Afirka mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar ne na kira ku daga ku tashi la. Assalamu alaikum sashen Hausa BOHET mai magana Muhammad Lawal waye garin Matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar wannan ta wuta ko kuma ya mace yarjejeniya ta ta wuta tana da amfani saboda shi sulhu alkhairi ne wani abu Allah Ubangiji ya sa shi ne ƙarshen wani rikici na ƙasar sudan su kuma wanda suke ganin cewa suna da riba ko a ce su suka haddasa wannan rikici sakamakon mun gani a kasashe irin su libya su musra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 Duniyarmu a yau.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 kasar ta sudan da kuma fargabar gwamnatin amurka ta yiwuwar kawo ƙarshen batun kulla yarjejeniyar da ni suno sonti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. yakin basasar da ya kunno kai a kasar sudan a cikin makonni biyu da suka gabata tsakanin rundunar sojin kasar da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya wurga gwamnatin amurka cikin damuwar yadda yakin zai yiwu ya rusa kokarin da ake yi na ganin an kai ga yarjejeniyar karshe ta rattaba hannu kan batun kulla alakar jakadanci tsakanin kasashen sudan da haramtacciyar kasar isra'ila a watan fabrairun wannan shekarar kafin bullar yakin ba basasan ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila eli cohen ya kai ziyarar aiki zuwa birnin khartoum bayan da ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan ta sanar da shirye-shiryenta na rattaba hannu kan yarjejeniyar kashe ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila tare da fara gudanar da ayyuka bangarori daban-daban a tsakaninsu ziyarar tawagar el hohen birnin hartum tana ɗauke da jami'an tsaro da na diflomasiya inda tawagar ta gana da manyan jami'an gwamnatin sudan musamman shugaban majalisar gudanar da mulkin ƙasar general abdul fatah al-burhan inda suka kammala gudanar da tattaunawa kan hanyoyin gudanar da taimakekeniya a tsakaninsu musamman a ɓangarorin tsaro da na soji kamar yadda majiyar majalisar gudanar da mulkin sudan ta bayyana wa manema labarai yana dawowa daga kasar sudan ministan harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila el cohen ya sanar da cewa hakika a cikin 'yan watanni kaɗan masu zuwa sudan da haramtacciyar kasar isra'ila za su kai ga rattaba hannu kan yarjejeniyar ƙarshe da za ta kai ga matsayin cikakkiyar kulla alakar jakadanci a tsakanin su a birnin washington na kasar amurka tsohuwar gwamnatin amurka ta shugaba donald trump ta kwadaitar da sudan kan amincewa da haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin halattacciyar kasa tare da fara gudanar da shirye-shiryen kulla yarjejeniyar alakar jakadanci a su bayan da amurka ta ɗauki matakin cire sunan sudan daga cikin jerin ƙasashe da gwamnatin amurka ta sanya su cikin masu goyon bayan ayyukan ta'addanci a duniya a cewarta kuma kafin nan kasashen larabawa idan haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da maroko a hukumance sun yi furuci da halarcin halamtacciyar ƙasar isra'ila tare da kulla alakar jakadanci da ita a shekara ta 2020 a ƙarƙashin yarjejeniyar abraham wacce ta gudana ƙarƙashin sanya idon ƙasar amurka kuma alaƙar jakadanci a tsakanin su ta fara gudana a hukumance sai dai kafin nan sudan ta yi jinkirin ɗaukar irin waɗannan matakai na amincewa da kulla alakar alaka da haramtacciyar kasar isra'ila kafin ta samu lamuni daga kasar amurka ciki har da kariya gare ta a fuskar gurfana a gaban shari'a daga duk wata shari'a da ta shafi tsoffin ayyukan da ake tuhumar kasar baya ga samun tallafin tattalin arziki da na kudade daga kasar amurka rahotanni sun bayyana cewa a cikin wata takardar bincike da kwararre a cibiyar washington institute for near east policy ehud ya ari ya wallafa ya bayyana bayyana cewa daga cikin illolin da suka janyo bullar faɗan da ya barke tsakanin manyan hafsoshin sojin sudan biyu a ƙasar tun a tsakiyar watan afrilun wannan shekara shine yiwuwar kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin sudan da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan yarjejeniyoyin da a kansu ne sudan ta amince za ta kulla alaƙar jakadanci tsakaninta da haramtacciyar ƙasar isra'ila cibiyar washington tana ɗaya daga cikin fitattun cibiyoyin bincike da take da alaka da gwamnatocin jam'iyyu da suke jan ragamar gwamnatin amurka tsakanin republican da democrat kan al'amuran da suka shafi yankin gabas ta tsakiya kuma manyan jami'an da suke juya akalar yankin gabas ta tsakiya a ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka sun yi aiki a cibiyar kafin karɓar jagorancin batun harkokin yankin kama daga david scott a lokacin shugabancin donald trump trump da kuma barbara leaf a wannan gwamnati na shugaba joe biden hakika kasar amurka ta taka muhimmiyar rawa wajen kusantar da haramtacciyar kasar isra'ila da sudan ta hanyar janye batun ayyana kasar sudan a matsayin kasa mai ɗaukar nauyin ta'addanci ɗage takunkumi da aka kakaba mata da ba ta taimakon kuɗaɗe da kuma tura cibiyoyin bayar da kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa kamar bankin duniya da asusun lamuni na imf zuwa ƙasar ta ta sudan Ehud Ya'ari ya yi imani da cewa ana shirin daidaita dangantakar da ke tsakanin Sudan da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da zarar an tabbatar da tsarin yarjejeniyar da aka kulla musamman ma batun kafa gwamnatin farar hula da gudanar da zaben 'yan majalisun dokoki da zai baiwa sabuwar majalisar dokokin Sudan damar amincewa da yarjejeniyar da aka cimma da haramtacciyar ƙasar Isra'ila inda mai binciken ya bayyana fargabarsa kan abin da ya bayyana a matsayin ƙarin tasirin masu tsananin kishin addinin musulunci da na masu ɗauke da ra'ayin mazan jiya da suke adawa da duk wani batun kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a fagen siyasar ƙasar sudan a cikin 'yan shekarun da suka gabata gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fi mai da hankali ne kan ƙarfafa dangantakarta da sudan ta hanyar ɓangaren soji musamman ma sojojin da suke ƙarƙashin jagorancin general abdulfatah al-burhan tare da ɗaukan matakin ɗan don tallafawa bangaren dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces karkashin jagorancin muhammad hamdan da kalu da aka fi sani da hamidati a cikin bincikensa ya ali ya yi nuni da yadda jama'ar sudan suka yi watsi da batun duk wani ra'ayin neman kulla alakar jakadanci tsakanin sudan da haramtacciyar kasar isra'ila ya kuma ba da misali ga gazawar yunkurin kafa kungiyar abokantaka ta sudan da haramtacciyar kasar isra'ila a birnin khartoum yana mai nuna nuni da cewa taimakon jin kai da kungiyoyin haramtacciyar kasar isra'ila da ba na gwamnati ba suka aike zuwa sudan ba su samu wata tarba ko shela ko kuma tallafawa daga wata kafar watsa labaran sudan ba kamar yadda a bangare guda kuma mai binciken ya yi magana game da karuwar yadda manyan tawagogin sojin sudan suke yawan kai ziyara a boye zuwa haramtacciyar kasar isra'ila domin neman taimako hakanan ya ali ya yi imani da cewa jinkirin da aka samu na tsawon shekaru biyu da rabi na shelanta kulla alaka tsakanin sudan da haramtacciyar kasar isra'ila tare da mayar da shelar zuwa al'amuran da suka shafi yarjejeniyar zaman lafiya yana daga cikin abubuwan da suka jefa shirin yarjejeniyar kulla alakar jakadanci tsakanin bangarorin biyu cikin hadari sannan ko da a ce an kafa gwamnatin farar hula a sudan cikin kankanin lokaci sabuwar gwamnatin za ta iya yin jinkiri domin gwada yanayin martani da jama'ar kasar za ta fuskanci batun kulla yarjejeniya tsakanin su da 'yan sahayoniya da suke ɗaukan su a matsayin makiya kamar yadda mafi yawan jaridun cikin gidan kasar sudan da masharhanta da kuma kafofin watsa labarun ƙasar gami da 'yan siyasa da masu alaka da kafofin sada zumunta suke bayyana haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin makiya kuma idan general burhan ya yi nasara akan abokin hamayyarsa a fagen yaki wato da kalu hamidati tabbas abokansa masu masu kishin addinin musulunci za su yi kokarin gamsar da shi kan yin watsi da batun kulla yarjejeniyar alaka tsakanin sudan da haramtacciyar kasar isra'ila ko janyo jinkirta shelanta batun nan kusa kaɗan kamar yadda ya'ari yake gani ga misali idan kuma hamidu tine ya yi galaba a rikicin da ake ci gaba da yi dole ne ya yi la'akari da yadda jam'iyyar umma ta kasar da sauran abokan ƙawance suke ɗaukar haramtacciyar kasar isra'ila da rashin ganinta da wata kima a fili yake cewa galibin kungiyoyin fararen hula a sudan suna fargabar cewa za su rasa goyon bayan amurka kuma hakan na iya janyo gargadi kan kasar sudan cewa za ta yi hasarar fa'ida da goyon bayan da kasar amurka take bata a matsayin alkawarin amincewa da batun shelanta yarjejeniyar kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila sakamakon haka ehud ya ari ya shawarci gwamnatin amurka kan ta ɗauki matakan matsin lamba kan ƙasashen masar haɗaɗɗe daular larabawa da saudiya don su tursasawa sudan tare da sanya mata matsin lamba domin ganin duk gwamnatin farar hula da za ta zo nan gaba a kasar da kada ta kuskura ta bijirewa ta farkin zaman lafiya da janar janar din kasar suka shimfiɗa na kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila masharhanta suna bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta yi shiru tana kallon faɗan da ke faruwa a sudan da kuma rashin jituwan da ke tsakanin kwamandan sojin kasar janar janaral abdul fatah al-burhan da kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu a daidai lokacin da take ci gaba da bin su ta bayan fage domin tuntubar mutanen biyu bisa la'akari da fargabar cewa faɗaɗar rikici da faɗace-faɗace da kuma hargitsi a sudan za su iya haifar da rugujewar shafin kulla yarjejeniyar alaka tsakanin ƙasashen biyu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na rayuwar zamantakewa. rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na rayuwar zamantakewa kamar yadda muka sani ne mukan bijiro da al'amura daban-daban dangane da yanayin yadda ya kamata a ce rayuwarmu ta zamantakewa sawa'un tsakaninmu ne da al'umma a waje ko kuma a cikin gida tsakaninmu da iyali yaya ya kamata ta kasance domin samun tabbataccen rayuwa managarciya a tsakanin al'umma baki daya to mun kasance muna tsokaci ne akan rayuwar zamantakewa ta matasa matasa din ma mace da namiji musamman a cikin gida wanda muke nuna cewa wannan tana shafar kuma rayuwarsu ta zamantakewa a waje tsakaninsu da abokai ko kuma tsakaninsu da kawaye to wani abu wanda yake mai muhimmanci da ya kamata mu yi la'akari da shi a nan rayuwar cikin gida wanda muka ce a kowane lokaci ita ce asasi zamantakewar da take gudana a cikin gida tsakanin iyaye da 'ya'yayensu wallahi a kowane lokaci tasirinta yana da muhimmanci dangane da irin rayuwar da yara za su yi a waje yayin da suka fito ko makaranta ko kuma a unguwa tsakaninsu da abokai sauran yara ko kuma kawaye ma a kowane lokaci tasirin irin rayuwar da aka kasance ana a cikin gida ta zamantakewa ta kan bayyana a cikin ɗabi'u da yanayin yadda mu'amalar yaro take a waje zamantakewa yadda muka taɓa yin wani ishara a wasu ainihin bayananmu na baya mu 'yan adam an halicci mu ne bisa cuɗanni in cuɗe ka wannan ya yi wani abu wanda zai taimaki wancan shi ma wancan ya wani abu wanda zai taimaki wannan dan adam bai kamata a ce an haife shi ko kuma ya zo duniya an halice shi ne ya zama shi kadai zai rayu ba domin rayuwa ta mutum shi kadai ba ta dace da rayuwar dan adam ba duk da cewa akwai masu irin wannan fikira din cewa mutum zai iya zama shi kadai ba ruwansa da kowa ba ruwansa da jama'a zamantakewarsa ya zama daga shi sai kansa kurin har ya kuma zuwa ga Allah ta'ala to wannan eh, wata fikira ce ta waɗansu daga ainihin masu ma'abuta tunani daga yammacin duniya wanda mu muka duba za mu ga fima da ta saba da addininmu na musulunci to muka mafi girman abin da muke ɗora wannan bayanai ko kuma waɗannan bayanai namu shine yadda tarbiyya ta zo a cikin al'amura na addininmu na musulunci to addinin musulunci yadda yake nuna ni in cuɗe ka da yadda yake nuna taimake ni in taimake ka hatta in ka dubi irin tsari na ibada tsari fa na ibada ubangiji Wata Ala dai dama tsakaninka da shi akwai alaka mai muhimmanci wato wani abu ne wanda yake dole ka ne ka bauta masa ko da kuma bai ce ka bauta masa ɗin ba saboda alaƙar da ke tsakaninka da shi na me na cewa shi ya samar da kai ya baka duk abin da kake bukata na rayuwa ya baka dukkan wasu abubuwa da kake bukata na arziki to ko ba komai da ya kamata wanda ya maka ni'ima ka zama mai godiya gare shi to zancen cewa mutum ya waje ba ya yi godiya ga wanda ya masa ni'ima ka ga wannan godiyar alaƙa ce za ka samar zamantakewarka ta rayuwar duniya tana nuna maka cewa ka samar da alaƙa mai kyau tsakaninka da ubangijinka na wata'ala to wannan mun daɗe mun yi ishara akan alaƙoƙi tsakanin bawa da ubangijinsa da kuma alaƙoƙi tsakanin mashi ɗan adam da 'yan uwansa wato ababen halitta to wani abu mai muhimmanci shine in har wannan ya nuna alama ta zamantakewa to kuma su ma bayin allah ɗin ya nuna cewa kai kana da wasu buƙatuwa gare su su ma suna da buƙatuwa zuwa gare ka mecece irin waɗannan bukatuwan to ita ma a cikin wasu shirye-shirye na mun yi isharori da yawa isharori dangane da zamantakewa ai ba abu ne wanda yake takaitacce ba abu ne mai yalwa kamar kogi ne mai faɗi a yayin da ka shiga ciki to fa sai yadda ka ga iya gani a cikin ƙarƙashin kogi za ka iya fagamniya za ka iya ainihin yin iyo ka shiga yamma ka yi yamma ka yi kudu ka yi gabas ka yi arewa ka nutsa ka gaba ka karo ƙarshen wannan kogi wato haka ya rayuwa take ta zamantakewa tsakanin al'umma to shi sa muka dinga ɗauko ɗaya bayan ɗaya musamman rayuwa yanzu ta cikin gida da muke ishara a kai cewa ashe dan adam tun da dai ubangijin da ya halitta ya nuna mana akwai alaka tsakanin kai da shi alaka ko ba kowa ba ta kuma mace illa ta bauta to tsakanin kai da ababen halitta ma akwai alakoki wanda duk kamar inda nake faɗa mun yi ishara akan haka to cikin gidan nan hatta mun yi ishara akan wajen alaƙa ce ta sanya a samu managarciyar rayuwar zamantakewa tsakanin iyali alaƙar ce ta tsakanin ababen halitta ta wajabta cewa mu mabiya addinin musulunci mu ba da kunnuwanmu mu ji shiryarwa daga manzon tsira muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi sallam wanda ya nuna mana ashe shi namiji ma kafin kafa iyali ma hatta matar da zai zaɓo ya zo ya kafa iyalin da hanyarta da shi da ita sai ga shi annabin rahama yana mana ishara akan siffofin matar da shi kansa ɗan adam zai iya aurota domin ya zo ya kafa iyali managarcin iyali wanda za su samar da wata irin rayuwa ta zamantakewa wajen addinin musulunci ya yadda da ita duk waɗannan abubuwa mun yi ishara dangane da waɗannan hadisai da kuma irin yadda ma za ka kasance bayan ka zo ka kafa wannan tushe na iyali ka yi aure kai da matar kuna cikin zamantakewar ku ta cikin gida yadda ya kamata ku yi mu'amala kafin ma a je a samar da ainihin zuriya a fara haihuwa kenan to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda muke nuna su akan matashiyan abubuwan da muka yi ishara a kai to mu'amala ta 'ya'yan da aka samu zuriyan da ke tattare da ainihin wannan iyali a cikin gida to shine muke ta ishara a kai tun daga shirinmu da ya gabata har zuwa yau muke ƙoƙarin nuna cewa su iyalai in an samar da su to a yi ƙoƙari a ga zamantakewarsu ta cikin gida tsakaninsu da iyaye sannan tsakanin 'yan uwa ɗin ma da ke cikin gida ɗin an ɗora ta akan tushe managarci koyarwa ta addinin musulunci wannan zamantakewar ce za ta taimaka wa yaro in ya fito waje ya samu cikakkiyar ainihin rayuwar zamantakewa da sauran al'umma da ke wajen gidansa tunda gida dai nan ne tushen rayuwar kowane ɗan adam ta nan ya fito tun yana dan mitsitsi yana tsimman goyo har ya girma ya fara iya magana duk a cikin gidan nan ne wa yake gani mahaifinsa mahaifiyarsa in yana da wasu kannai ko yayye duk yana kallon su har ya girma ya san yadda abubuwa suke tafiya hasali ma magana ma a cikin gidan da yake koyanta da sauran mu'amalolinsa to kaga wannan rayuwar ta zamantakewa take ta cikin gida ita ce makaranta ta farko kenan ga dukkan wani ɗan adam yara ta nan ne suke samun tarbiyya managarciya to mafi girman al'amari a nan kamar yadda muka fara magana a kai shine iyaye sun kasu kashi daban-daban wasu suka ce kashi uku wasu suka ce kashi hudu ma dangane da mu'amala su da 'ya'yayensu wanda kuma wannan mu'amala da 'ya'yaye din rayuwa ce ta zamantakewa managarciya wata ake gina ta akai to kafin mu shiga mun ce iyaye za mu ɗauki kowanne ɗaya bayan ɗaya mu ɗauki rayuwar shi uba a cikin gida da 'ya'yansa in uba da 'ya'yansa sun ɗauki wata rayuwa wadda shi uban ya gina su a kai to haka rayuwar za ta tafi kuma wannan za ta tasiri ga yaran a waje kafin daga baya mu zo mu ɗauki rayuwar mahaifiya da 'ya'yan tunda kowanne akwai irin mu'amalan da yake tare da 'ya'yansa shi da uba a kowane lokaci shine tushe na me na ganin cewa ya samar da dukkan abubuwan da iyali ke bukata a cikin wannan gida ɗin shine sababi su iyaye mata dama suna cikin gida tare da 'ya'ya tarbiyya mafi girman ta tana fitowa ne daga su iyaye mata uba kuma zai fita ya samu abin da wannan ainihin gida ɗin su iyalin za su kasance sun rayu a kai to ashe dalilin da ya sa kenan muka ga ya kamata mu fara da alakar uba ɗin da kuma gidan ko kuma da 'ya'yan hasali ma duk da dai mun yi ishara tsakanin alakan miji da mata to yanzu za mu faro da alaka din shi uba din da mutanen gidan gaba daya mu shigar da uwar ma da, uwar yaran da kuma su 'ya'yan alakansu da shi mai gidan gaba daya to insha Allahu a shirinmu na gaba a nan za mu fara gina wannan shiri tunda yanzu lokaci yayi mana za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to sai gyara zama domin aji shirin afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin afirka a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne akan rikicin sudan ta fuskar jayayya take tsakanin rasha da amurka a faɗin duniya da yiwuwar shigar wannan jayayyar tasu cikin ƙasar ta sudan da ta faɗa cikin yaƙi da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. daga lokacin barkewar rikicin ƙasar ukraine rundunar mayakan nan ta wanga wacce take mai zaman kanta ce a zahiri kuma ta ƙasa rasha ta zama wacce take damun ƙasa amurka saboda wannan ƙungiyar tana da alaƙa ta kudda da shugaban ƙasar ta rasha vladimir putin da kuma gwamnatin wannan ƙasa don haka duk inda ta shiga ta shimfiɗa iko ko ta samu tasiri a cikin tamkar rasha ce ta yi haka a gwamnatance wannan shine abin da yake damun amurka rundunar tawanga tana yaduwa ne a cikin kasashe daban-daban na duniya a lokacin da tasirin amurka yake fuskanta koma baya hakanan kawayen amurkan a ƙarƙashin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato a daidai lokacin da yakin da ya barke a ƙasar sudan ya shiga cikin mako na biyu mataimakiyar ministan harkokin wajen amurka mai kula da gabas mai nisa barbara leif ta tattauna janar halifa haftar na libya a kan yadda zai iya hana kungiyar wanga ta rasha ta shiga cikin yakin kasar sudan a lokaci ɗaya kuma amurka ta aike da gargaɗi ga ƙasashen rasha da wasu larabawa da suke ƙawayen rashan ko suke hulɗa da ita ta ƙud da ƙud kan cewa su sani fa ita amurkan kenan tana sanya idanu akan ƙoƙan da rasha take yi na faɗaɗa yankunan tasirinta daga libya zuwa ƙasashen zirin afirka da kuma sudan don haka amurkan za ta yi duk abin da za ta iya yi domin ta fuskance su a matakin farko amurkan ta fara aiki tare da kawayenta domin yin ɓatunci da yarfe da ɓata suna a kan rasha saboda cusa ƙiyayya ga al'ummar duniya su nisanci hulɗa da ita musamman gwamnatocinsu kenan yakin ƙasar sudan bai daɗe da barkewa ba wata jarida ta hail a amurka da kuma tashar talabijin ɗin cnn suka watsa wani labari da ke cewa ƙungiyar wanga tana baiwa mayakan rundunar kai ɗaukin gaggawa ta sudan makamai masu linzami domin ta yi amfani da su a yakin da take yi da sojojin sudan ɗin kuma wai da akwai jiragen sama na yaƙi na rasha da suke jigilar makamai zuwa yankin da ke ƙarƙashin halifa haftar a can libya daga can kuma sai wannan ƙungiyar ta wanga ta jigilar waɗannan makaman zuwa cikin sudan sai dai ba a je ko'ina ba shugaban wannan ƙungiyar ta wanga yabejin prigozhin ya karyata zargin yana mai cewa farfaganda ce da kafin watsa labarun amurka suke watsawa kuma hakan yana a matsayin tsokana hakanan kuma ya kada cewa su rawar da suke takawa a ko'ina a duniya shine kawo ƙarshen yaƙi amma ba su suke fara yaƙin ba kuma shigar wannan ƙungiyar a sudan zai sa yaƙin ya zo ƙarshe don haka ƙungiyar wanga a shirye take ta shiga sudan domin kawo ƙarshen yaƙi a ƙarƙashin dakarun tabbatar da zaman lafiya idan har mutanen sudan ɗin sun buƙaci haka shi kuwa ministan harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov wanda ya gabatar da taron manema labaru a ranar 25 ga watan afrilu a birnin new york ya bayyana cewa ƙasar sudan tana da haƙƙin da za ta iya neman taimakon ƙungiyar wanga domin yin aiki tare da ita saboda shimfiɗa tsaro da zaman lafiya a ƙasar sai da kuma a lokaci ɗaya ya yi kira da a kauce tsoma baki a harkokin cikin nahiyar afirka baki ɗaya sannan kuma ya kira da a warware rikicin ƙasar sudan ta hanyar tattaunawa da kaucewa amfani da makami ministan harkokin wajen ƙasar ta rashe dai ya zargi amurka da cewa siyasa ta ce ta jawo rikicin da sudan ta fada a ciki tun ma a baya kuma waccan siyasar ta amurka ce dai ta sa ma ƙasar sudan ɗin ta dare gida biyu to masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa a cikin kasar sudan suna cewa duk da waɗannan maganganu da ake yi babu wani kwakwaran dalili a ƙasa da yake tabbatar da cewa da akwai wasu ƙasashen waje da suke tsoma baki a abin da yake faruwa a cikin sudan ɗin rasha ce ko wanta sai dai kuma wannan ba kora cewa bangarorin da suke yaƙi da juna yanzu haka a sudan ɗin suna da ƙawaye na waje illa iyaka dai har yanzu ba iya tsinkayo tsoma bakin wasu ƙasashen waje kai tsaye a cikin wannan yakin ba amma ba za a kora cewa a nan gaba hakan za ta iya faruwa ba domin siyasa fanni ne na abin da zai iya faruwa. to a bisa waiwaye rasha dai ta tana hulɗa da ƙasar wato sudan wani rahoto da wata cibiya ta fitar ya nuna cewa moscow da khartoum suna aiki tare tun shekaru masu tsawo a lokacin tare soviet da akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninta da sudan ta kuma ci gaba har bayan rushewar soviet da kafuwar rasha a matsayin tarayya har kawo kan shugabancin vladimir putin sudan dai ƙasa ce wacce take da jan hankalin duk masu son zuba hannun jari a cikinta da kuma ƙasashen da suke da manyan kamfani da masana'antu mai ƙarfi saboda albarkatun da allah ya huwa ce wannan ƙasa a cikin nahiyar ta afirka da sudan ce ta biyu wajen yawan zinariya da allah ya ce mata kwance a tsakanin duwatsu da ƙarƙashin ƙasa domin a kowace shekara ana tono zinariya da yawanta ya kai tan miliyan casa'in wato da kudaden da suka kai dalar amurka biliyan biyar da fuskar noma kuwa ƙasar sudan tana da albarka matuƙa domin masana harkar tsaro a duniya sun tabbatar da cewa da akwai eka miliyan 216 da za a iya noma a cikinta kuma tana da damar da idan har an yi noman za ta iya ciyar da nahiyar afirka kakabdinta kuma hamma abinci rara a sayarwa da wasu nahiyoyin. wasu ma'adanai ɗin da wannan ƙasar take da shi sun hada da uranium azurfa da jan karfe da tagulla ga dabbobi mabambanta da yawan gaske da kara kumi har zuwa wanda ke ƙasa wannan ne ya sa ƙasashen duniya da suka hada da rashin suke kallon sudan da muhimmanci kuma rashin tana da kamfanoni masu yawa na haƙo waɗannan ma'adanan da kuma man fetur da iskar gas wanda duk akwai su a sudan a zamanin mulkin shugaban sudan umar hassan albashir rashi ta bunƙasa alaƙata da wannan ƙasa kuma duk da takunkuman tattalin arziki da ƙasashen turai suka ƙaƙaba wannan ƙasar rashi ta ci gaba da hulɗa da ita hatta bayan kifar da gwamnatin albashir a shekara ta 2019 alakar kasashen biyu bata girgiza ba ta ci gaba wannan ne ma ya sa ake ganin cewa rash za ta fi dacewa ta zama mai shiga tsakanin bangarorin da suke yaƙi da juna cibiyar stockholm ta zaman lafiya ta bayyana cewa kaso takwas cikin 100 na jumillar makaman da sudan take amfani da su na china ne amma kaso 87 na waɗannan makaman na ƙasar sudan sun fito ne daga ƙasar rasha har ila ƙasashen biyu sun ci majejeniyar da za ta ba wa rasha damar kafa sansanin sojarwa a gabar tekun red sea da za ta iya ɗaukar sojojin ruwa 300 da jiragen ruwa na yaƙi har guda hudu sai dai ba a kai ga aiwatar da wannan yarjejeniyar ba saboda dambaruwar siyasar da ƙasar ta fada ciki hakanan kuma matsin lamba amurka a kan sudan ɗin amma duk da haka rasha ba ta yi watsi da wannan gurin nata ba na ganin cewa tana da sojoji a wannan yankin kuma ƙoƙarin farfaɗo da ita take akan haka ne ma ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya kai ziyara zuwa ƙasar ta sudan a cikin watan fabrairu na wannan shekara ta 2023 to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu yanzu ga takaitattun labaran duniya shugaban kasar iran ya ce duk wani kuskuren da amurka kasar isra'ila za ta yi na farwa kasar iran da yaƙi to shine kuskuren ta na ƙarshe ƙungiyoyin falasɗinawa sun cilla makamai masu linzami kan garuruwan yahudawan sahiyoniya saboda mai da martani sannan za ku ji cewa janar janar da ke yaƙi a ƙasar sudan sun amince su tsagaita a buɗewa juna wuta na mako guda to da haka muka zo karshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan shiri sai kuma can da rana idan allah ya mu da za a je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen na daban da kuma labarin duniya da ɗume su. kafa kafin makarkare baki dami bankwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.